الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن التجارة في الإسلام شيء معروف مرغوب فيه لذا روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ذو المجاز وأكاظ ومجنة متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام تأسموا من التجارة فيها حتى نزلت قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تهس على عملية التجارة والبيع والشراء منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وغير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما باشر عملية التجارة وكان في مكة يرتاج الأسواق ويتاجر كسبا للرزق وطلبا للمعاش صلى الله عليه وسلم بل كان له شريك في التجارة يقال له السائب وقد عاب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم تردده في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ورد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا كم ثبت في أحاديث كثيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها وكانت قريش قوما تجارا وهناك كثير من التجار في الصحابة وقد بورك لهم في تجارتهم وبيعهم وشرائهم منهم وعلى رأسهم خديجة بنت خويلد وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق كان تاجرا وعثمان ذو النورين كان تاجرا وطلها ابن عبيد الله كان تاجرا وعبد الرحمن بن عوف كان تاجرا وعبد الله بن عمر كان تاجرا وزيد بن أرقم كان صرافا والبراء بن عازب كان تاجرا والزبير بن الأوام كان تاجرا رضي الله عنهم أجمعين وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أن أبا بكر الصديق كان تاجرا كبيرا وكان يغدو إلى السوق فيبيع ويبتاع وعثمان بن عفان كان تاجرا في الجاهلية وفي الإسلام وكان عمر بن الخطاب يتاجر حتى شغله السفق في الأسواق وعبد الرحمن بن عوف من أهم التجار في المدينة مع أنه بدأ التجارة بعد الهجرة ولما مات ترك ثروة كبيرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما قالوا له أكثر أبو هريرة في الحديث قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكان إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب التجار من الصحابة أورع الأمثلة في البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا هذا حديث حسن صحيح وأنا عبد الرحمن بن سمرة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بألف دينار فصبها في هجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش الأسرة قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أخرجه إمام أحمد في مسنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من يحفر بئر روما فله الجنة فحفرها عثمان عثمان بن أفان التاجر وقال من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزه عثمان بن عفان التاجر الكبير في المدينة عباد الله ومما يجب على التاجر المسلم أن يتصف به الصدق والأمانة والقناعة والوفاء بالواد وحسن القضاء وحسن الاقتضاء وإنذار المؤسر وإقالة الأثرات والوفاء بالحقوق وتجنب المطل والغش والتدليس ونحوه ومما يجب عليه أيضا أن يتصف به أن يتخلق بالخلق الحسن والأخلاق الحسنة هي قوام الدين والدنيا فالبر حسن الخلق وقد ثبت أن النبي وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ولقد كان للأخلاق الحسنة لتجار المسلمين أبلغ الآثار في نشر الإسلام في كثير من ربوع آسيا وأفريقيا وقد انتشر الإسلام بالتجار الدعاء ولم ينتشر بالدعاء التجار وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى موسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم مهقت بركة بيعهما حديث متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء حديث أخرجه الإمام الدارمي والإمام الترمذي والحاكم رحمة الله عليهم جميعا وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع وعلى التاجر المسلم أن يطلب الحلال أن يطلب الحلال فالمستثمر المسلم لا يستزله طلب الربح بحيث يخرجه عما أحله الله إلى ما حرمه ففي الحلال بدائل طيبة مباركة وفيما شرعه الله تعالى مندوحة مما حرمه ومما يجب على التاجر أن يتصف به أداء الحقوق سواء أكانت أجورا للعاملين أم كانت آه، ديونا للآخرين فالأجير ينبغي أن يوطى أجره قبل أن يجف عرقه ومطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل رجل أوصي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره أيها الإخوة في الله أيها يا معاشر التجار المسلمين عليكم حقوق كثيرة جدا ومن بين هذه الحقوق وعلى رأسها حقوق الله عز وجل في أموالكم وهي الزكوات المفروضة ثم يلي ذلك الصدقات والتبرعات وهي تطهر الأموال والنفوس مما قد يخامرها من أدواء الشح والأثرة والأنانية فما نقص مال من صدقة وما ضاع مال في بر أو بحر إلا بسبب من الزكاة وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ملئوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا يقول عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شرقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك وأوصيكم أخيرا أيها الإخوة بتجنب الربا وما كان ذريئة إلى الربا من الأقود الفاسدة فالربا من السبع الموبقات يقول الله تبارك وتعالى في شان الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقد آذن القرآن أكلة الربا بحرب من الله ورسوله وهو وعيد لم يرد مثله في معصية أخرى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بهرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كما حرم الله الغش في التجارة والنجش في التجارة في البيع والشراء أيضا وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل الربا خائن والتاجر المسلم لا يبيع على بيع أخيه والتاجر المسلم لا يصوم على صوم أخيه ولا يغالي في مدح سلعته إذا باع كما لا يغالي في ذم السلع الآخرين إذا اشترى ويجب على التاجر المسلم أيها الإخوة تعلم أحكام المعاملات الشرعية فما من فعل يصدر عن إنسان إلا ولله فيه حكم وفي إطار هذا نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخرج من السوق يمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم أحكام الدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين dukkan dan yi su da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mahalicin kowa da komai ya ko ƴan uwana musulmi kasancewa wannan masallaci an gina shi ne a babbar kasuwa da wannan ƙasa ta ta Najeriya take alfahari da ita kasuwar hada-hada da saye da sayarwa kenan mafi rinjaye daga cikin mutane mazauna wannan wuri masallata a wannan masallaci kamar za mu ɗauka 'yan kasuwa ne ko kuma waɗanda suka zo su taimaka ko su adace masallaci muna shaidawa 'yan uwa musulmi cewa musulunci addini ne da ya zo da kwadaitarwa dangane da yin kasuwanci kasuwanci addini ne kasuwanci ibada ne neman halal ne ibn abbas allah kara masa yadda ya ba da labari cewa akwai kasuwanni da aka san da su a lokacin jahiliya irin dulmajaz da ukaf da mijanna dukka wajen da mutane ne suke hada-hadar kudi, canja kudi, juya kudi, saye da sayarwa tun a lokacin jahiliya a lokacin da Allah ya kawo musulunci sai musulmi suke ganin kamar laifi ne tun da kasuwar lokacin jahiliya ake amfani da ita bai kamata su je su suna musulmi su yi kasuwanci ba Allah ya saukar da aya cewa a ai babu laifi a gare ku ku shiga waɗannan kasuwanni ku je ku nemi falala daga ubangijinku malaman tafsiri suke faɗa cewa wannan yana nuna ya halatta mutum musulmi ya shiga kasuwa ko da ta kafirai ne don ya je nemi halal ɗinsa ba a hana mutum musulmi ya yi kasuwanci da wanda ba musulmi ba ba hana mutum musulmi ya je ya kasuwanci a kasuwannin waɗanda ba musulmi ba ya halatta neman halal ne kamar yadda ya zo a cikin riwaya mai tarin yawa cikin hadisai alkur'ani mai girma ya zo da ayoyi masu yawa da suke ta magana akan yin kasuwanci lokaci ba zai bari duk mu amsa su ba amma ga sunan akwai wata aya a cikin suratul nisa'i Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba afafum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum Allah ya hana ku ku ci dukiya a tsakaninku da zalunci ku ci dukiya da cuta ku ci dukiya da haram amma ya halatta ku ci dukiyar junanku ta hanyar kasuwanci da yarjejeniya na iya sayan abu naira dubu ɗari in zo in sayar maka dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da sha biyar dubu ɗari da goma ka ga na ci kuɗinka na samu dubu sha biyar ƙari a hannunka wannan halak malak ne ya halatta in zo in shuka abu in samu kuɗi in yi noma in zuba taki in kashe miliyan biyu in zo in kai shi kasuwa in sai da shi miliyan uku wannan an tarazin minkum na kasa ka taya ka yadda ka siyar amma ana son ɗan kasuwa mai sauƙi ana son ɗan kasuwa mai sauƙaƙawa so kenan cin kuɗi karban kuɗi mu'amala ta kasuwanci in sayi abu in dora in ci riba wannan halal ne na ci riba na ɗinka riga na ci riba na gina gida na ci riba in biya kujerar maka na ci riba in hau mota na ci riba in taimaki musulunci da musulmai wannan ya halatta kenan kasuwanci wani abu ne da Allah yake so shi yasa ya halatta kasuwa saye da sayarwa ya haramta riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah yake dangane da sallar juma'a idan kun gama sallar juma'a a idar fantashiru fil ardi ku watsu a bayan ƙasa wabtagu min fadlillah ku tafi kasuwa ku nemi falalar Allah Allah ya a shiga kasuwa a nemi falalar Allah Allah yana zuba sa mai tarin yawa a cikin kasuwa wajen saye da sayarwa da yin sana'a kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani yace ya kun da ku imani ku ciyar daga cikin tsarkaka wato dukiyar da Allah ya ba ku ta nema da kasuwanci da kuka yi da abin da muka fitar muku a bayan ƙasa ta hanyar noma kada ku nemi lalatacce a cikin dukiyarku ku ba wa Allah kada a yi haka Allah ya hana ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuwanci ya je kasuwa ya kasa kaya ya saya ya sayar kamar yadda manzan Allah sallallahu ya shiga kasuwannin makka yana saye da sayarwa yana neman arziki yana neman abin da zai ciye ciyar da iyalinsa kai ya tabbata a hadisi manzo Allah yana da abokin kasuwancinsa da ake ce da shi as-sa'ibu mushirkai sun aibanta wa annabawa da manzanni wai me yasa manzanni da annaba suke zuwan suke shiga kasuwa ashe annaba suna zuwa kasuwa ashe manzo yana zuwa kasuwa ya siya ya siyar ko ya siyar ko ya siya wa ma li hadha rasuli a at-ta'ama wannan wani irin annabi ne yana cin abinci kamar yadda mutane suke ci wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne yana zuwa kasuwa su wannan mushrikai ne suke ganin dan me annabin Allah zai je kasuwa ina ma da an turo an hada shi da wani mala'ika ya kasance tare da shi yana gargadi sai Allah ya musu raddi yace wa ma arsalna qablaka minal mursalina ya Muhammadu ka gaya musu ba mu aiko kafin kai wasu manzanni kafin kai ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama face babu wanda baya cin abinci a cikin annabawa kuma wa yamshi fil aswaqi babu wani annabin da baya zuwa kasuwa kaji qur'ani mana ashe kasuwanci alheri ne ashe kasuwanci albarka ne musulmi ku kama kasuwa musulmi ku shiga kasuwa musulmi ku kama business da shi ne za ku samu karfi ku fi abokanan gabanku da wannan ne yasa abokanan gaba suka gano lagonmu suka yi ta karya mana harkar kasuwancinmu aka lalata kasuwanci arewa aka lalata aka kakkarya manya-manyan 'yan kasuwa arewa saboda mai sun san ta hanyar kasuwa mutane za su iya wadatuwa da kansu wallahi ba sai sun nemi taimakon gwamnati ba sun san ta hanyar kasuwa za su iya gina garurrukansu za su iya yin kamfanoni ta hanyar kasuwa za su iya gina makarantu ta hanyar kasuwa za su iya taimakon gajiyayyu ta hanyar kasuwa za su iya taimakawa talakawa da marayu amma ana mana zagon ƙasa ta inda ba mu sani ba musamman muna kira ga jami'an tsaro da suke kula da harkar shige da fice na kaya muna ji muna gani irin tsanani da ake wa musulmi a kasuwannin su arewa ba a yi wa waɗanda ba musulmi ba a kudu da yawa cikin 'yan kasuwa da an karya su za ka shigo da kaya sai ka biya kwastam ka biya shi miliyoyin kuɗi ka shigo da wannan kaya yanzu a zo su ɗinka a biyo ka a ƙwace wannan kaya kuma ka riga ka biya musu kuɗi saboda najeriya ba doka ba ka'ida zalunci ya yi yawa da cuta da haka wannan tusa aka karye wasu aka kwaci kayan mutum na miliyan 500 kayan mutum na miliyan 1000 a yi gwancensa a sai da shi bai mace naira miliyan 150 ba a kwace wasu motocinsu a kwace wasu kazaɗinsu na yadda lalle musulunci ya zaburar a bi doka da oda amma duk wanda ya bi doka da oda wajibi ne hukuma ta tsare masa dukiyarsa wajibi ne a kiyaye masa hakkinsa bai kamata a zo ana yi mana bisa da kulle ba ina faɗan wannan ina maimaitawa su 'yan kasuwa sun fi ni gane wannan karatun sun fi ku gane wannan kaza kaza da sauransu yanzu mutum zai je Kano ya siyo atamfa ko ya je Kano ya siyo kayan sawa ko ya siyo sutura insha Allah tabaraka ta'ala a cikin Najeriya get get get daga kano zuwa gombe da kano zuwa borno da kano zuwa yola zai haɗu da get get na jami'an tsaro a ce an kama a tamfarka an kama kayanka sai ka ba da dubu ɗari sai ka ba da kaza shi ma idan ya dawo ya kasa kayan sai ya ƙara kuɗi saboda kayan dole ya zo masa da tsada shi ma ya ba da cin hanci an zalunce shi kuma abin zai koma ne gaba ɗaya wahalar ga talaka wallahi wannan zalunci ne yaya aka yi bari kayan ya shigo ƙasa yaya aka yi kabari sai da aka saya aka hanya aka dora mai karamin jari mai dila daya mai dila biyu an karya shi kasuwanci ruhi ne na al'umma so musulmi ku farka ku shiga kasuwa ku yi business ku saya ku sayar ku gina ku sayar ku siyo mota ku sayar ku gina ku sayar ku ji abin da za ku yi don ku samu kuɗi ku kare mutuncin ku da mutuncin addinin ku taimaki al'umma ku taimaki jama'ar ku ku yi karatu na hakika kan harkar kasuwanci billahi alazimu duk al'ummar da bata kasuwa kare ya zo mata duk jama'ar da bata kasuwa kare ya zo mata ku sani cewa bautar Allah da za ku yi kuna buƙatar me zai rike ku a rayuwa ku ci ku sha ku samu lafiya ku bautar Allah ta sai kun samu kuɗi za ku gina masallaci ba ba sai kun samu kuɗi za ku gina islamiyya ba ba sai kun samu kuɗi za ku je aikin hajji ba ba sai kun samu kuɗi za ku yi kaza za ku yi kaza ba ashe wajibi ne mu farka zaman banza ba namu ba ne. mu je mu nemi arziki mu nemi halal kamar yadda zamu zo mu buga misali dangane da sabon annabi yadda suke kasuwanci suke neman kuɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon dacewa sul qur'ani ya fadaitar kuma ya nuna annabawa ma suna zuwa kasuwa tarihi ya tabbatar a cikin sahabbai akwai manya-manyan 'yan kasuwa ga sunansu ɗan kasuwa ne na gaske ba na wasa ba masu juya kuɗi mai tarin yawa kuma su ne mafiya kusanci da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na farko da shi annabin kun ya yi kasuwa ya yi kasuwa ya je ya nema ya saya ya sayar annabi ya ɗauki kaya ya ɗauka daga garin makka ya tafi har ƙasar sham ya je ya kasa kaya yana a saya a saya a saya aka sayar aka ci riba ya kawo wa na khadija ta ware ribar ta ta bashi nasa ƙuraishawa majoratin ƙuraishawa dangin annabu, duk yan kasuwa ne masu neman na halal ne ba masu zaman banza ba na na khadija mace ce amma babbar 'yar kasuwa a makka mai juya miliyoyin kuɗi mai juya biliyoyin kuɗi ashe mace ma tana iya kasuwanci ashe mace ma tana iya sana'a ashe musulunci bai hana mace ta nemi arziki ba da haka ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta da maikonta da wadatarta ashe ba laifi ba ne ka samu mace mai kuɗi mai arziki ka kwashe ta ka auro ta ka kawo ta gida ku ci daɗi ku more halak malak ka kai ka kasuwa idan baka da kasuwa ka ɗauki kayan matar ka je ka sayar mata ka je ka dawo ba kai laifi ba annabi ma ya sai da kayan na na khadija abdullahi bin mas'ud Abdurahman ibn auf wane ne wane ne duk zamu ga buga misali a kansu. ga sayyidina abubakar siddiq dan kasuwa ne mai sai da yaji da tsumma a lokacin a madina duk kaya kayan gwanjo ne a'a kayan tsumma ne duk wani abu da yake alaka da sutura bargo mayafi sayyidina abubakar shine mai oda daga kasar waje ka je ka karanta tarihi sayyidina usman babban dan kasuwa ne na kayan abinci an shiga yunwa an shiga talauci an shiga rashi a madina abinci ya yi tsada usman bin affan ya je ya yi odar kayan abinci laftu laftu na raƙuma a lokacin babu kwantinas a lokacin babu tirela amma akwai raƙuma aka ɗebo kaya aka shigo da shigarin garin madina yan kasuwa suka zo suka ta akan wannan kaya suna tayawa za su siya ya ce a yi ciniki mun siya dubu ɗari kaza ya ce albarka mun siya miliyan kaza ya ce albarka sai da usman a'a sayyidina usman a kasuwa ana saye da sayarwa a'a suka saya suka saya suka saya ya ce ku ƙara kuɗi yan kasuwan da suka yi zuciya suka ce wallahi duk madina ba wanda ya isa duk ƙasar nan ba wanda ya isa ya sai wannan kayan sama da yadda muka siye shi a yau usman ya ce wallahi ina da wanda ya saya ninki ninki sama da yadda kuka saya in ba ku saya ba zan sayar masa suka ce a kira shi a gani ya ce inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya saya daga mu'mine na sayar wa Allah yace a bilayi talakawa a fasa laftun laftun abinci talakawa ku layi ku zo ku karba kyauta fi sabilillah kaga yan kasuwa masu taimakon mutane ba masu saya su ɓoye su rufe su gina sto su tara su ɓoye suna tambaya ya ƙara farashi Allah sa ya ƙara farashi kaya ya yi tsada Allah sa ya ƙara kaza a yi lalata a ɓoye a sha jinin talakawa don a gina gida mai tsada a sha jinin talakawa don a hau mota mai tsada a sha jinin talakawa a kasuwanci don a auri jajayen mata a sha jinin talakawa don a tafi wa ƙasashen duniya me albarkar kasuwarka idan kana matsantawa talaka ina albarkar dukiyarka ba za ka yi koyi da na Usman ibn Affan ba to Usman dan kasuwa ne Umar dan kasuwa ne ka duba number one da number two da number three din manzan Allah duk businessmen ne duk yan kasuwa ne na Umar yake cewa da ni da makocina a Madina kunna na bin nuzula inda Nabi sallallahu alaihi wasallam muna exchange wata ran in tafi kasuwa in je in nemi abinci sai in ce makocina zo ka neman mana ilimi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi ya je kasuwar ni kuma in zo in zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana abu musa al-ash'ari ya je gidan sayyidina umar ya yi masa sallama assalamu alaikum ya kwankwasa ya kwankwasa umar bai fito ba hassa uku ya nemi izini umar bai fito ba abu musa al-ash'ari ya juya kama hanya ya tafiyarsa sai daga baya sai umar ya fito wata ila wanka yake wata ila yana da uzuri sai ta yaya ɗazu ban ji muryar abu musa a nan ƙofar gidan ba aka ce ƙwarai kuwa ya ce ina yake ya ce ai yayi nemi izini sau uku baka amsa ba ya tafi sai umar ya ce a ji a kamo shi a kawo shi yaya zai mun sallama in fito in tarbaya aka kira shi ya ce ya aka yi sai ce ai na ji annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama duk musulmin da ya je ya yi sallama ya nemi izini a gidan wani sau uku bai fito ba ya juya ya tafi ba irin ka bane naka je kana gagab gagab ka fito gagab gagab gagab an da ka an da ki kofa an yi sallama wani sai ya jera maka sallama 73 dole sai ka fito ka saba wa sunna ka saba wa shari'a kamar waya ne in mutum ya maka kira daya kira biyu kira uku ya isa amma mutum sai ya jera maka kira 79 saboda ba shi da tarbiyya saboda bai karanta ilimi ba ba a izajin mutane ka duba addini yadda yake dauke da ilimi mahallu shahid sai umar yace a ina annabi ya faɗa wannan hadisin abu musa ya annabi ya faɗa sai ce to yau sai ka kamun shaida akan wannan hadisin ya ake ban san shi ba abu musa ya tafi wajen sahabbai ya ce ya gaya musu ya ce ga nan umar ya ce yau zai bani kashi in ban kawo shaida akan wannan hadisin ba sahabbai suka fashe da dariya suka ce bari mu haɗa ka da ƙaramin sahabi a cikin abu sa'id al-khudri yaro ne ƙarami a lokacin bari mu je ka je ka gaya masa cewa shi ma shaida ne annabi ya faɗa abu sa'id al-khudri ya je ba abu musa ya masa bakin ya zama masa lauya umar ya ce kak a hakikanin gaskiya ba abun da ya shagaltar da mu wasu hadisan ba mu same su ba sai hada-hadar kasuwanci da saye da sayarwa ashe umar ma yana zuwa kasuwa yana neman halal ku yi kasuwa za ku samu albarka bayan waɗannan kagan su dinda kusa da annabi ne kuma yan kasuwa ne shi yasa da annabi ya ce a taimaka fi layi nan da nan zaga an kawo kuɗi an taimaka shi yasa ake so a cikin da'awa a samu masu kuɗi suna tafiya da da'awa dan suna rage matsaloli suna rage damuwa musamman masu kuɗi masu tsoron Allah masu kuɗi masu takawa bayan wannan Talha ibn Ubaidullah dan kasuwa ne Abdurrahman ibn Auf ɗan kasuwa ne Abdullahi dan Umar dan kasuwa ne Zaid ibn Arqam dan kasuwa ne Bara bin Azib dan kasuwa ne zubair bin al-awwani dan kasuwa ne duk waɗannan yan kasuwa ne ga baki ɗin ibn sa'ad ya fada a cikin littafin sa abaqat yace abubakar babban dan kasuwa ne mai kasuwanci yana zuwa kasuwa ya je ya dawo usman bin affan babban dan kasuwa ne tun a lokacin jahiliya har a lokacin musulunci umar ibn al-khattab shi ma hada-hadar kasuwanci yake yi kamar yadda ya faɗa mana a cikin hadisi da ya gabata abdurrahman ibn auf yana cikin manya-manyan 'yan kasuwa masu muhimmanci a garin madina duk da tarihi ya tabbatar cewa abdurrahman ibn auf a makka bai da komai a makka bai fara kasuwanci ba sai da ya shigo madina ya fara kasuwanci amma wallahi ina gaya muku abdurrahman ibn auf da ya zo mutuwa sai da ya bar dukiya mai tarin yawa bayan aikin allah da ya yi magadansu sun samu dukiya da arziki annabi ya hada awance tsakaninsa da mutanen madina lokacin da aka zo madina abokinsa wato abokin da annabi ya hada shi da shi sai ya ce masa ka je ga matana ka duba wacce ta maka zan sake ta ka aure ta in ta yi idda ga dukiya ta ta kasuwa na raba ta gida biyu ka ɗauki rabi in ɗauki rabi ka ji imanin sahabbai kai yanzu takawarka kai yanzu sunnanka kai yanzu gemunka kai yanzu tsoron allanka zai iya sa ka bawa ma abokinka matarka ka ce ka sake ta ya aura za ka iya biliyan kaza da kake da shi ka raba gida biyu ka bawa abokinka to wannan yake nuna ba za ku iso su habbai ba wajen imani ba za ku kai su ba wajen imani fa wallazi nafsi biyadihi لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه abdurrahman ibn auf ya ce ya kai dan uwana Allah ya maka albarka a dukiyarka Allah ya maka albarka kan ne kan iyalinka dullani ala su nuna min kasuwa billahi azimu ma ya shiga kasuwa da ko ya fara ina samari matasa masu mutuwar zuciya sai dai mutum ya saka jin yana karya? dako abdurrahman ibn auf dako yayi ya dauka ya sauke ya dauka ya sauke har sai dai tara jari har sai da ya zama babban dan kasuwa a madina sahabbai da yawa sun je sun yi dako don su samu kudin zakka su biya kai ku yanzu ka gama sakandare ka je jami'a ka yi turancin ka yi zage-zagen duk abin da za ka yi taro ba ka da shi ka ƙi ka je kasuwa garin ku ana kasuwanci amma ka ƙi ka shiga kai kasuwa ka ce kai sai ka samu miliyan kaza wa ya gaya maka wani ɗan kasuwar garin ku da makaneza yake wani ɗan dako ne wani ruwa yake sayarwa wani wajen takalmi yake yi wani awaki yake bi wani kaza yake yi wani waye wani wanke wanke yake amma yanzu ya zama babban ɗan kasuwa ba a samun kuɗi da bacci ba a samun kuɗi da hutu kamar yadda ba a samun aljanna da bacci ba a samun aljanna da hutu yan uwana wannan misali ne na manya-manyan yan kasuwa dangane da wato tarihi na musulunci sannan su yan kasuwan sahabbai su ba sunan kasuwancin kaɗai suka yi ba suka tara kuɗi suka gina gidaje suka hau motoci suka auri jajayen mata a aiki suka yi wa Allah wata ran manzon Allah ce a taimaka a taimaka a taimaka dina Umar ya ce sai na je na tattaro dukiya ta gaba ɗaya na raba ta gida biyu na kawo annabi annabi ya ce mai kabar wa iyali umar ya ce na bar musu rabin irin wannan annabi ya godiya ya masa addu'a sai ga sayyidina abubakar ya ɗebo komai da komai komai duka gaba daya manya kenan amale yana zuwa wajen annabi annabi ya ga dukiya ya ce kai abubakar mai kabar wa iyali ya ce na bar musu allah na bar musu manzan allah ko ko ba da shi ya ba wa allah sayyidina umar ya ce kai wannan mutumin na daina musabaka da jayayya da kai kafu karfi na daman ban taɓa wucewa gaban ka ba kuma na san kafu karfi na wannan yasa sahabbai duka gaba ɗaya sun yadda cewa abubakar ya huce su manzo Allah ce wallahi la wuzina imanu abi bakr wallahi da za a auna imanin sayyidina abubakar fi kiffa a sa imanin mutanen duniya gaba daya fi kiffa yace wallahi la rajaha imanu abi bakr wallahi sai imanin abubakar ya rinjaye imanin duniya dan shi a yayi asara dan shi a ya tabe mai zagin sayyidina abubakar mai tsinewa sabon manzon Allah mai zagin sayyidina umar imanin duniya gaba daya idan an dora shi a cikin wallahi tallahi ba zai kai imanin abubakar ba ya dauka ya bayar ga Usman ibn Affan za a je yakin Tabuka dan kasuwa ne Usman ibn Affan na ga muku annabi yace jama'a wa zai yi sponsoring ya dauki nauyin hijimar yakin Tabuka dabbobin da za su tafi da abincin dabbobi da guzurin mayaka da abincin mayaka duk wanda ya shirya wannan rinduna yana da gidan aljanna garanti man jahaza jaishal usra falahul janna annabi yace wanda ya shirya runduna da za ta je yakin tabuka an ba shi aljanna sai na usman ya ce ya rasulallah na ɗauki nauyin yakin tabuka ga raƙuma ɗari da kayan laftinsu da guzurin masu tafiya ya daɗa ƙarowa ya daɗa ƙarowa ya daɗa ƙarowa ya ɗebo kuɗi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ta kaɗa su a cinyarsa ya ce kai daga yau duk abin da sayyidina usman ya aikata a duniya ba zai taɓa cutuwa ba an yafe maza kaga ɗan kasuwa da ya sayi aljanna da kuɗinsa haka muke son 'yan kasuwa musulmi su yaye wa musulunci bakin cikinsa kuna da kuɗi masallatanku ana neman ana bara ana neman kuɗin man da za a ta da inji kuna da kuɗi ana sallah a wuri matsatse kuna da kuɗi musulunci yana cikin kaskanci ba ku yi amfani da dama da ubangiji tabaraka wata'ala ya ba ku ba haka wata manzo Allah yake cewa yahudawa sun takura wa mutane a madina ruwan sha ya gagare su akwai wata wato rijiya manzo Allah ce man hafara bi'r ruma falahu janna duk wanda ya tona mana wanda ya saman mana rijiya ta ruma musulmi suka sha ruwa dan aljanna ne sayyidina usman ya je yi kudin ta yace nawa ne kudin aka faɗa ya lale kudi ya bayar yace musulmi ku je ku yi layi ku je ku bi ku sha ruwa fi sabilillah kaje yan kasuwa da suke yi wa Allah aiki so abu na ƙarshe ya koyan kwana daga cikin abin da ya kamata irin kasuwa musulmi ya sifarci da shi da mai sai da man gyaɗa da mai sai da kwakwa da mai sai da omo da mai sai da sabulu kowa da kowa nake nufi duk wani ɗan kasuwa ya kamata ɗan kasuwa ya zama yana da gaskiya yana da amana ana da wadatar zuci yana da cika alkawari yana da sauƙin biyan kuɗi ku daina karɓan kuɗin 'yan uwanku kuna musu mugunta mutum ya zo ya karɓi kayanka na miliyan ashirin don wulakanci ya rinka biyanka da dubu hamsin da biyar biyar akwai ƙeta ta 'yan kasuwa ina da kuɗin sai na ƙina ba da kuɗi in karɓi kayanka bashi saboda na ga kana tafiya saboda in karya ka lokacin tsari ba za ka iya fita ka saro kaya ba ko kuma ga kayan mashinaris na aiki saboda duk kayanka an karɓe bashi ka gamu da ƙetar 'yan kasuwa annabi ya ce matsalul gani zulmun mai taurin bashi ya rike kuɗin mutane ya ƙi biya A zalimi ne zalunci yi sau ku sifanta da sifata amana ku rinka biyan mutane ku rinka ainihin wato sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci akwai hadisi ingantacce wani mai ɗan kasuwa ne a zamanin annabi yana yi wa mutane kasuwanci sai yake cewa yaransa a kasuwa duk talaka mai matsin rayuwa idan ya zo zai sayi kaya a wajen ku ku sauƙaƙa masa wataƙila mu ma Allah ya sauƙaƙa mana da haka a sa, idan an ga alamar talaka ne miskini kai sai a sauƙaƙa maka wani lokacin a baka ka biya rabi wani lokacin ka biya kwata wani lokacin a yafe maka ba gaba daya haka wani yake biya da bashi idan an zo biya ya ce duk wanda bai da shi a raba biyu ya ba da rabi to ku zama masu wannan da kuma yin afuwa wa junanku sannan kuma ku daina yin gishi da tadlisi abinda ake nufi algushi a cikin kaya algus musulmi ɗan kasuwa bai kamata ka sifanta da algus ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya zo kasuwa ya tarar da wani yana sai da kayan abinci a masara ne a ainihin gero ne a shinkafa ne a abinda alkama ne duk abin da suke sayarwa a can lokaci annabi sallallahu alaihi da ya je da yake ya san halin yan kasuwa sai ya zura hannunsa a cikin ainihin wato abincin yana zura hannunsa sai ya ji ruwa ya jika masa hannu sharkam sai ya ɗebo jikakken abincin amma saman abincin Abu bushe yake tas sai annabi ya ce ma hada ya sahibar ta'am me wannan ya kai mai sai da abinci sai mai sai da abincin ne ya ce asabatu sama ya rasulullah ruwan sama ne ya jika wannan abincin ya annabi ya ce a ah, me yasa to jikakken lalataccen baka dora shi a sama kai ya rahun nas saboda mutane su gani in sun gada ma su sayi jikakke ko ka su saya amma sai ka sa jikakke a ƙasa saboda algushi ka sanya shi a sama yau ba fulatana da take yar ƙauye ba ya ta san albushi ta taho da nono daga ƙauyenta in ta shigo cikin gari sai ta samu garin kuka ɗan kuka fari sai ta kada sai ta zuba shi ba fulatana za ta zo da man shanu mai kyau sai ta je ta sai ayaba ta ɗari biyar ta ɓare ayaban nan saboda ya yi kama da man shanu ta dilmiye shi shiga baki ɗaya sai ka sai man shanu in ka je gida ka fara toya shi sai ka ga plantain ya fito ashe ayaba ka je ka saya mutumin da yake kulla omo yake kulla gishiri ya iya ya hura wa leda iska ya zuba ya daure mai arkomi mai aune-aune ya iya algushi ya faffashe kwano sai kaga kwanan yan kasuwa na awo duk an sassare shi an sassare shi an nade shi yanda ake nade wando dogo manja manja musulmi za su je kudu su sayo manja a gidan arna a garin rikin arna lafiyayyen manja mai kyau amma wallahi in sun zo da shi kasuwa sai su juye shi sai su siyo jawa sai su rina har koko ake zuba manja a rina koko a sa masa jawa a hada shi da lafiyayyen manja saboda su samu kuɗi masu man gyada su hada man kwantilora da kuma man gyada wannan kan wani babi ne mai faɗi na ka daɗe kana neman mai mai kyau mai lafiya billahi alazim baka same shi ba saboda ha'inci yayi yawa a ciki billahi alazim la ilaha illa huwa duk dan kasuwan da yake so ya gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama ya nisanci algus zaka samu kudi idan kudi ne zaka samu amma akwai mutuwa ƴaƴanka suna jiran ka za ka mutu ka gama tarawa ka sayi gidaje ka sayi motoci Allah ya jarabe ka da mugun ciwon suga a hana ka cin abubuwan da kake so ka ci Allah ya jarabe ka da hawan jini Allah ya jarabe ka da shegen ciwon kafa ka je India sun ci kudin ka ka yi ka warke ka tafi Dubai sun ci kudin ka ka yi ka warke ka je kaza America ka yi ka warke ka je Saudi Germany ka yi ka warke ka je wane ne ka yi ka warke ka damu mutane a asibitin ku medical center ka yi ka warke baka sani ba wata ila tsabar mugunta da algushin da kai ta yi a shekarun da kake neman kuɗi shi ne Allah ya haramta maka jin daɗin kuɗinka ga ka da kuɗi kuma kuɗi ya ke warkar da kai ba kwa ganewa ne ko Allah ya jarabe ka da ɗa mai shagen ciwo ciwon sakila duk bayan wata uku sai an kai shi amerika an zazzage jinin an zubar allah ya jarabe ka da ciwon koda a ce koda ka saura guda ɗaya kuma baka da kuɗin da za ka sayi koda Allah ya kan jarar mutane ko gobara ko bata dukiya ko Allah ya hada ka da yara barayi zalumai duka so ya ku yan kasuwa ku ji tsoron algushi ku daina yin algushi ku daina cutar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana a rinka yin algushi a cikin sayar da sayarwa kyakkyawar dabi'a tana da tasiri wajen ciyar da musulunci gaba a harkar kasuwanci tarihi ya tabbatar mana cewa da yawa musulunci ya yadu ta hanyar yan kasuwa dan kasuwa ya mu'amala mai kyau ga wanda ba musulmi ba i musulunta wannan sanannen abu ne ko a nan Najeriya a nan arewa kasuwanci ya yi tasiri wajen kawo mana musulunci muka zama musulmi da mu da iyayenmu da kakanninmu me yasa 'yan kasuwar yau suka kaurace wa islama me yasa riba ce kawai a gabanku me yasa kuɗi ne a ku? me yasa ba ku yi wa Allah godiya dangane da arzikin da ya baku wani fa yana nan wallahi tallahi jarin galan ɗaya na man gida wallahi bai da shi haka yake zuwa ya je ciwo bashin galan ɗaya na man gyaɗa ya zo yana sawa a rpc yana sayarwa ya ci ribar talatin arba'in hamsin kai kuma allah ya baka jarin miliyan dubu amma baka jin tsoron allah ka auri matan ka hau motan ka shiga gidan ka ci abincin har ka wayi gari kana cin naman kaza ji kake kamar dusa kake ci saboda allah ya cire wa nama albarka a bakinka ka zai ci kaza ya karya kashi ya more ya ji daɗi kai in ka zuba kazar a baki sai ka ji kamar garin kwaki ka zuba Allah ne shirya albarkar baka sani ba ta ku yan uwana ku sauƙaƙa wa kanku Allah ya sauƙaƙa muku kuma mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa yace sai nayi jayayya da mutumin da ya dauki nauyin ma'aikaci bai biya shi ba rajulun ista'jara ajiran mutumin da ya dauki nauyin yara yan aiki a kasuwa duk wanda yake da yara ya biya su kuɗi ku daina bakin ciki wa yaranku kun hana yaranku saka riguna masu kyau saboda suna karkashin ku yanzu yaro dan kasuwa yana jin tsoron ya saka shadda mai kyau ko da da kuɗin da mai gidansa ya biya masa ba don komai ba saboda me saboda kar a ce ya saci kuɗin alhaji kun kori yaranku akan tuhuma ku daina tsananta musu kuma ku rinka biyan su da yan kasuwan da suke kin biyan ma'aikatan su, sai su rinka biyan su da kuɗin zakka billahi alazim la ilaha illa huwa kudin zakka ba su ne kudin aikin yaranka ba kudin zakka daban hakkin yaranka da suka maka aiki shekara guda a shago daban ku daina zuwa kuna yaudarar mutane kuna yaudarar kawo kanku sai mutum ya tara yara ya kamata ya ba basu kudin sallamansu a shekara naira miliyan biyu sai ya bari in ya fita zakarsa sai ya zaro a cikin zakka sai ya biya su kaga nan ya tashi a banza kenan wannan zakkar da ya kamata ya bawa talakawa mabukata sai ya yi amfani da ita mai kun ya cire uwar kudinsa ya biya 'yan kasuwa ko ya biya yaransa sai ya biya da kudin zakka da aka yi hana wanda ya kamata ci zakka yaran kasuwanka sun cancanta ka ba su kudin zaka kuma ka ba su kudin sallama ya ku yan uwana ina muku addu'a ina kuma muku tsoro ina muku roƙon Allah Allah ya albarka a cikin kasuwancin ku Allah ya amfanar da ku akan saye da sayarwan ku ubangiji muke roƙo ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ce makomar mu dan kasuwa da yake son albarka ya bi Allah ya bi manzon Allah ya yi ilimi ya je makaranta ya rinka tambayar halal da haram billahi azimu in kana cin halal zaka yi bacci mai kyau in kana cin halal zaka ji dadin abin da zaka ci zaka ji daɗin abin da za ka sha ‘ya'yanka za su yi albarka amma nawa ne suka tara haram ɗin yanzu sun mutu tarihinsu ma an daina ci ɗan kasuwan da ya tara miliyoyin kuɗi ya zo ya mutu an raba gado matarsa ta zo tana soya awara a bakin titi sanannen ɗan kasuwa wallahi tallahi awara tana gasa awara Ya'yansa suna bi suna roƙo ana cewa ku ba uban ku shine babban attajirin nan ba ba su ne masu ɓoye kaya ba ba su ne masu tsada ba ba su ne masu daga farashi ba ba su ne masu saukewa ba musamman a wannan wata na ramadana ya kamata dan kasuwar musulmi a ji tasirin da zai yi dangane da ramadana duk kiristoci a ƙasar nan mun sani billahi azimu idan kirsimeti ta zo ana happy christmas ana discount 50% discount 70% 30% 20% 10% discount me yasa a shagon musulmi ba ma ganin discount for ramadan period me yasa ba kwayi cikin arzikin da Allah ya ma cikin rufin asirin da Allah ya ma a cikin riba da zaka ci ta miliyan 20 ka rage ta zama miliyan goma. ka sauƙaƙa wa musulmi man gyada da yana kaza ku sauke shi ku ce mun yi alkawari mu 'yan kasuwar man gyada mun yi alkawari mun sauke farashi mun rage mun haƙura da riba ku tilasta wa duk wani ɗan kasuwa da yake tare da ku ku ga albarka da za ta same ku masu shinkafa su yi haka masu shiga su yi haka masu masara su yi haka masu gero su yi haka malamai ma su yi haka su yi wa'azi Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa azil al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ibadakal muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah